مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد iyaye mata da yan uwa mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da nuna muna wannan safiya ta alhamis goma sha goma sha ko ishirin da biyu ga wata ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma ya yi daidai da goma sha uku ga wata Afrilu, miladiya dubu biyu da ishirin da uku. Muna makarantar cibiyar sahabai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin Sokoto domin ci gaba da tafsirin Alkurani mai girma na wata Ramadan. a cikin ci gaba da tafsirin muna cikin suratul kamar a karatunmu na jiya mun tsaya aya ta uku yau cikin iko Allah da nufinsa za mu tashi aya ta hudu kamar yadda za mu ji a bakin alaramma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني النبل فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد يخرجون من الأجداث كأنهم جواد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير الله سبحانه وتعالى yace wala qad ja'ahum min al-anba lalle ne tabbas wallahi al'amba labarai sun je wa mutanen makka daga cikin alkur'ani wayanda ke ba su labari akan al'ummomin da suka gabata waɗanda suka ƙaryatar da manzanninsu sun di yadda lamari ya kasance a kan su an halaka su sannan waɗanda suka yi biyayya kuma Allah ya tsira da su a nan duniya kuma ranar alkiyama suna cikin aljanna wannan labarin da aka ba su ma musdajar akwai tsawatawa a ciki akwai kuma wa'azi a ciki wanda ya isa a ce sun bar kafircin nan sun imani hikmatun baligatun hikima ce ke tattare a cikin wannan labarin mai kai matuka. ba ma gudun nuzur amma duk waɗannan gargaɗi da aka yi musu gargaɗin nan bai amfanar da su ba saboda ka kai muhammad sallallahu alaihi wasallam fatawalla anhum ka ba da baya da gare su kai tabbatinsu bayan ka isar musu da saƙo sun ƙaryata ka sun ƙi karɓan saƙon to ka hita batunsu يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر كتنا رانا دم كرا زي كرا وانين مي كرا شيني أسرافيلو إسرافيلو رانا دا زي بوشي أتكنك هو bayan ya yi bushi an mutu ya kuma ya yi bushi kuma a tashi zuwa wurin taron alkiyama inda za a haɗu gaban Allah subhanahu wa ta'ala ka tuna wannan yini zai yi kira ne ila shay'in nukur zuwa ga wani abin da suke kyama ba su son su ji wato shine tashin alkiyama a wannan ranar khushi'an absaruhum idanunsu suna kaskantattu a wannan ranar don abin da suke musu cewa ba zai faru ba sosai gashi ya faru kuma sun gani saboda haka a wannan ranar sun kunyata a wannan ranar suna cikin walakanci a wannan ranar sun tozarta Allah ce ya khurujuna min al ajdas suna fitowa a cikin kaburburansu ka annahum ka ce da su jaradun muntashir fari ne ake suke fitowa suna ta watsuwa a sararin samaniya kamar yadda sunge ke bulbulowa cikin ramunsu idan an yi ruwan sama to haka ake fitowa cikin kaburbura ranar alkiyama. alkiyama babu mai tare wani babu mai hana ba wani fitowa Allah ce wannan ranar babu magana tsageranki babu magana tsaurin kai babu magana rashin jin magana kowa nan mai jin magana ne mutu'ina ila da suna sauri zuwa wurin sautin wannan mai kira babu wanda ke cewa ni kan ban zuwa ko ni ka a jinkirta min ko ni ka ina da uzuri ku tahi gani nan tahi babu duk mai cewa haka nan yaqulu kafirun a wannan ranar kafirai za su ce haza yawmun asir. lalle wannan yini da muke cikin yini ne mai bala'i mai tsananin wuya haka Allah subhanahu wata'ala ya ambata cikin suratul mutasir yini ne mai tsananin wuya ga wa amma ga kahirai Allah ce alal mu'mini alal kada ghairu yasir ba yini ne mai sauki ga kafirai ba a wannan yini amma shi mumini yini ne mai sauƙi gare shi ya karɓa kiran Allah ya bi kiran Allah ya bi dokokin Allah da shari'o'in Allah gwargwadon iko tsoron da bai da tsini bai da dabara, Allah ya ce to yau ni ko zan taimake ka Allah ki taimake mu a nan duniya da kuma lahira. Allah subhanahu wata'ala a nan sai ya ba mu labari su annabawa da manzanni irin takardar da suka yi da da aka aiko su zuwa gare su masu Allah ce كذبت قبلهم قوم نوح Allah ce ka zaba qablahum qaumu nuh mutane annabi nuhu sun karyatar da manzanci annabi nuhu gabanin kafiran maka su karyatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu ta'ala ya zo da waɗannan kisoshin ne domin sanyayawa ga zuciya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sani cewa ba shi ne manzo na farko da aka fara karyatawa ba idan an karyata shi to an karyatar da manzanni waɗanda suka gabace shi saboda aka ci kwantar da hankali ne shi shahawa ma kai ne lafiya mutanen annabi nuhu sun karyata annabi nuhu gabanin mutanen makka me suka ce mai فقالوا مجنون وقالوا سكتي مجنون أي مهوكتي ميا هوكاتي wai ya zo bisa fako ya sare ice ga shi da shina ta sakan jirgin ruwa me za a yi da jirgin ruwa bisa fako inda suka laka mai haukar kenan ba su san da cewa umarnin Allah ne yake bi ba sai su zo su yi ta mai izgili suna wucewa dada mai wa'azi yanzu kuma ya koma sakke dada yanzu kuma jirgi aka sassaƙawa dada wanga jirgin ruwa ko ina na za a shiga ruwan da shi to ga mu dai gani in ba hauka ba zai kai mai wa'azi kuma sassaƙan jirgin ruwa bisa fakonka da muke annabi nuhu alaihi salam yace musu in taskaru minna fa inna naskaru minkum idan kun yi mana izgili to mu ma wata ran sai mun raba izgilin nan da kuke muna wani tujara kuma suka tsawace shi da masu bashi kashi da masu zagi nai da ko masu miyagun maganganu zuwa gare shi babu irin wahalar da ba su ba shi ba kawai shi dai ya sa musu ido ya ci gaba da umarnin da Allah subhanahu ta'ala ya ba shi fada'a rabbahu annabi nuhu ya kire ubangiji ne yace ya Allah anni maghlubun ni fa'arin jahili an shi ƙarfi na ya Allah ka kamin agaji fantasir saboda haka Allah taimako nake nema taimako nake nema Allah subhanahu wata'ala al'amari ne babu garaje a ciki wa'adi garai an alheri isan Allah subhanahu wata'ala ya kyale aka ta wahal da annabi Nuhu aka ta wahal da shi an kai ta wahal da shi da wa'adi yayi na halaka waɗannan al'umman Allah ce fa fatahana abwaba sama'i sai muka buɗe ƙofofin sama bima'in da kwararowar ruwa munhamirin masu ciyaya a da bakin ƙwarya wa fajjarna al-ardu uyuna sannan muka bubbugar da maremarin ne kuma a cikin ƙasa Garuwa na tsiyaya sama ga ruwa na bulbulowa da cikin ƙasa fartaƙal ma'u sai ruwa suka haɗu cikin ala amarin ƙarƙudir bisa ga al'amarin da Ubangiji su ba wata ala ya kaddara kuma ya hukunta ya zan dole sai dai a koma iyo amma ba a zauna ko a tsaya ba a ran nan ne suka ga ranar jirgin ruwan nan da annabi Nuhu ke sassakawa. Allah ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur sai muka ɗauki annabi Nuhu tare da wanda ke tare da shi duk waɗanda suka karɓa kira ne suka yi imani da shi Allah subhanahu wa ta'ala ce to ga jirgin ruwan nan ku je ku shiga ciki yau ga ranar jirgin ruwa ina waɗanda ke maka izgili na cewa ka haukace kana sassaka jirgin ruwa to yau su zo su gani ga amfanin sassaka jirgin ruwa annabi nuhu alaihi salam ya kwashe duk waɗanda a tare da shi suka shiga jirgin ruwa. za ta alwashin wa dusu. alluna ne aka har harhaɗa wa dusu, sannan kuma da kusoshi aka buga aka har harhaɗa waɗannan allunan sai ga jirgin ruwa tsaf Allah ce ta bi a yunina. jirgin ruwan ga na tafiya ne cikin kiyayen mu wanmu inda muke ganin duk inda suka sa kafa muna gani Allah ce kai annabi Nuhu ya ce na'am ka sa abin da ka tahiyar da jirgin ruwan ga ce a'a ka sa abin da kai tsaye sai ya ce a'a ya ce to ɗaya bismillah in kana son jirgi ya tahiya ce bismillah da ya ce bismillah sai jirgi ya kama tafiya in kuma yana son jirgi ya tsaya da ya ce bismillah sai jirgin ruwa kibirki ɗan shi tsaya waka tahiyar da wannan jirgin shi ne Allah iyaye mata da 'yan uwa mata haka rayuwar mu suke Allah ne ke tafiyar da rayuwar mu yana juyawa duk lokacin da ya ga dama kuma zuwa duk inda ya ga dama saboda haka mu yarda da ikon Allah idan muka ga Allah ya yi iko ne a wani wuri to mu bar jayayya mu bar musu nan ya ga dama kuma lokacin da ya ga daman kenan in kida da bukatar wannan abin ke ma je ke roƙe shi in ya ga dama shi ba shi. in kuma bai ga dama ba shi hana Kuma ba ki da mai kwatan miki in ya hana annabi nuhu alaihi salam da shi da jama'a ta duk sun shiga jirgin ruwa Allah subhanahu wa ta'ala ce jaza'an wannan sakamako ne liman kana kufir nan nutsar da duk waɗanda suka kafirce duk sai da aka halaka su baki ɗai duk mutum shi iyakan iwo ne duk gaba ɗai bale wanda bai tashi bakin ruwa ba iwa ya iya da ko iya ruwa ba sai dan ji ta budun buduma har lokacin da ya sha ruwa ya tatil ciki ya ɗauka shi kenan sai ya sama ruwa an gama da shi bale wanga ruwan komai iya ruwanka to ba iya wanda aka iya tsira ba ne don iko Allah ne azaba ta Allah aiko musu babu kuma mai tsira daga azabar Allah Allah kai mana tsari daga azabarka Allah rama mai Allah ce ولقد تركناها آية فهل من كيف كان Allah subhanahu ya ce wala tarakna ha ayatan hakika mun bar wannan jirgin ruwan da annabi Nuhu ya sassaka ayatan jirgin ruwan ya zamo alama abin lura abin izina abin wa'azi fahal min muddakir to akwai mai musu ko akwai mai wa'aztuwa ga lamarin wannan jirgin ko kuwa babu kafaran maka da waɗanda suka biyo bayan da Allah ke tambayar kun da ji labarin mutane annabi nuhu da yadda Allah subhanahu wata'ala ya halaka su waɗanda suka shiga jirgin nan su kaɗai ne suka tsira to wai wannan labarin da muka baku za ku wa'aztu a sanadiyya ta ko ko ba za ku wa'aztu ba fa faka da azabi da na aiko musu azaban nan ruwan sama da ruwa daga ƙasa yaya azaba ta ta kasance gare su akwai wani wanda ya tsira da cikin su wa sannan wa'azin da na aiko musu kuma da gargaɗin da na aiko musu sun gani ko ba su gani ba yaya lamarin ya kasance Allah na ba mu wannan labarin ne mu sani cewa waɗanda ke tare da Allah su kaɗai ne Allah ke tare da su waɗanda ba su tare da Allah Allah bai tare da su in kina da dabara to Allah sai shi baki da dabarar ki in ya so dabarar nan ta fanshe ki ta agaje ki ta cece ki a gani in kuma kin ce la hawla wala quwwata illa billah to sai Allah ce to madalla ni ko zan taimake ki in ka ce ya Allah ba ni da ƙarfi ba ni da dabara sai da taimakonka Allah ce to ga taimako na nan kuwa Allah ce wala qad yassarna alqur'ana lizikr to mun sawwaki alqur'ani lizikri domin a hardace kuma a karanta a wa'azu alƙur'ani ya zamo wa'azi cikin sauwaƙewa Allah ne muke karanta alƙur'ani muna bayani daidai yadda malamai suka yi bayani in ba haka nan da wa mu nan mu ce mu yi bayani ga wanda Allah ka nuhi da abu kaza da ya ce kaza shi ka nuhi abu kaza kaza shi ka nuhi ina muka ga Allah a wace makaranta Allah ya karantar da mu amma cikin tsawatsewa Allah sai ya karantar da manzonmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuwa ya karantar da ɗalibai ne su ne sahabbai ne yadda Allah ta tabbata a gare su su kuwa suka karantar da ɗalibansu su suka karantar da ɗaliban suka karantar har yau ga alƙur'ani nan cikin sauƙi sai ga yaro ɗan shekara bakwai ya haddace alkur'ani sai ga yara islamiyya ana faɗa musu ma'ana alkur'ani suna fassara alkurani duk cikin sawaƙewa Allah ne Allah ka sawaƙe muna gane littafin ka ka ba mu iko aiki da shi Allah ce fa hal min muddakir akwai wani wanda zai wa'azu ko ko kowa ma bai wa'azuwa sai Allah ce kazzabat adun su ko adawa sun karyatar da annabin su lokacin da aka aiko shi zuwa gare su Shi shine annabi hudu alaihi salam da suka karyatar da shi fa kaifa kana azabi wa nuzur yaya azabata da gargaɗi na suka kasance gare su Allah ce amma ku sai da zo kasance ba gashi zan baku labarin ku jiya inna arsalna alaihim riha Allah ce musu Allah iska muka aiko musu Allah ya canza mayaka kuma mutanen nabi nuhu ruwa aka aiko musu suka yake su kuma suka halaka su nan take to su adawa iska Allah aika musu suna tinƙaho ne da ƙarfi da girman jiki babu wanda ka yi musu in dai faɗa za a yi Allah ce to ina aiko muku wanda ka yi wanda ka yi muku ko gani ne ba ku yi bale ku kama shi da kokuwa sai Allah in aiko musu iska yaya iskan nan ya kasance gare su Allah ce iskan nan sarsaran mai tsananin bugawa kuma fi yau mai nahsin mustamir wannan iska mai dogewa ne fi yau mai nahsin a cikin wani yini mai shukumi da babu alheri cikin wannan yinin Allah aiko musu iska Allah ce sakharha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma kwana bakwai yini takwas haka aka buga wannan iska babu kyakkyaftawa duk wanda Allah ya umarni ya umarci iskar nan shi ɗauke shi raɗa ga ƙasa to sai da ya ɗaukai ku za su hito suna ji da jiki suna kantan kantan kantan ana tafiya a wa taje ƙasa sai iska shi sama da mutum sai ya yi sama da mutum shi raɗe shi ga ƙasa ina wanda ya ɗaukai balle shi kamar bai gani ne da haka Allah subhanahu ta'ala duk gaba ɗaya halake su Allah ce tanzi'un nasa Iskar nan ta hisan mutane ɗaya shi kai ka'annahum a ajazu nakhlin munqa'ir sai ga sunan kwankwance a waku tutturan itacen dabino da aka sassare aka ɗebe maganyaye wanda ya san iccen dabino saboda tsawo Allah siffanta su da cewa kututturan dabino amma duk gaba ɗaya ba su buwayi Allah ba bale ku kahiran maka ko ne za ku buwayi Allah bale kahiran Najeriya wani kahiri ne zai isa ya hito na hito da Allah sai dan Allah ya kyale shi a lokacin da ya damkai kuma to babu mai fanso shi Allah muna tsari da damkarsa fa kaifa kana azabi wa nuzur da na aiko musu wannan azabar yaya gargadin da ne musu ya kasance ya zamo gaskiya ko mai zamo gaskiya ba azabar da na ce za aiko musu ta zan gaskiya ko bata zan gaskiya ba don gaba ɗaya sun zan gaskiya a lokacin da yin imanin kuma ba zai amfane su ba ko da sun ce sun imani don fir'auna ya imani amma lokacin da imanin bai amfane shi ba halaka shi an kai Allah ce wa laqad yassarna al-Qur'ana da zikiri mun sawwaki al-Qur'ani don a kiyaye al-Qur'ani don a yi aiki da alkur'ani a yi wa'azu da abin da alkur'ani ya zo da shi su halmin muddakir akwai wani wanda zai wa'azu ya bi umarnin alkur'ani ya hannu daga abin da alkur'ani ya hana ko kuwa a'a kowa ma ba zai imani ba kowa tsagera zai zamo babu ruwan Allah da imanin mai imani ko shi ko kaci oho kafircin mai kafirci oho ba abin da ke cutar da Allah in ka imani kamar mai baka unhwanar da Allah da komai in ka yi kafirci a wa mai baka cutar da Allah da komai Allah subhanahu wata'ala ce a cikin hadithul qudusi da a ce duk gaba tun farkon halitta har ƙarshen halitta don gaba ɗaya za su taru su dunkule wuri guda su koma a wa zuciyar namijin mumini guda to da wannan imani ba zai amfana da Allah da komai ba sai da su da nan imanin su wannan imanin zai amfana inda kuma duk gaba ɗaya halittu tun harko har ƙarshe su taru su kafirce mu Allah su koma a wa zuciyar mai tsananin kahirci guda to da ba su cutar da Allah da komai don Allah bai halicce su don su umarnar da shi ba saboda haka in sun kibin umarni ne ba za su cutar da shi ba saboda haka ki sani ke da aka cewa don Allah ki ce a a ki a rabu da ke to tsakerancin ki zai cutar da Allah da komai sai da ke wannan tsakerancin zai cutawa Allah subhanahu wata'ala bayan ya ba mu kissar adawa ga kuma kissar samudawa ala rama mu jimi Allah ce kallabat samudu bi فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه mudawa Allah subhanahu wa ta'ala ya bulkuto muna a cikin wannan surar Allah ce kazzabat samudu bin nuzur su ma samudawa sun ƙaryatar da wa'azin da annabi salihu ya je musu da shi duk gargaɗin da ya musu da tsoratar da ya yi da menene duk gaba da suka je kai ta yi ba muni don Allah suka ce ba za mu imani ba duk abin da ke faruwa zai faru shi faru kawo Allah subhanahu Ta'ala ya ce faƙalu sai suka ce abasharun minna wahidan na tabi'uhu yanzu wai ɗan mutum guda ɗan mace guda za a ce wai shi na za mu biya tambayar da suka yi kenan ba haka masu izgili ke cewa ba wace wato ɗan mace guda tuwa ɗan mace biyu ai ɗan mutum ɗan mace guda ne to tambayar da suka yi kenan suka ce to mu ka a ce wai mutum guda shi kaɗai za mu bi duk gumakan da muke bautawa mu ci tabbatunsu ne na haba inna idan lafi dalalin wasu suka ce in haka ne kan to mun zama mahaukata nan mu ma yadda yake mahaukaci mu ma mun koma mahaukata suka ce to mu kan ba za mu haukace ba muna ji muna gani ko ba za a haukatar da mu ba a mashe mu mahaukata muna ji muna gani ba yanzu shi in ba tatsuniya ba a ulqiya zikiru alaihi min bainina ana yo mai wahayi ga nan zaune cikin mu Allah shi yo mai wahayi ki faɗa mai magana a ce mu ba mu ji ta ba shi kaɗai ya ji Allah dai ka shi mu dai dolaye mi lokacin da aka aiko mai ba mu jiya ba bal suka ce a'a huwa shi salihu kazzabun makaryaci ne ashirin ko mai girman kai kawai mu yadda muka ɗauke shi kenan su kuwa abinda suka yaba mai kenan makaryaci mai girman kai wato shi shugabanci na shi kaso duk kowa da kowa a zo a taro a bi shi suka ce mun kiminka in ya har Allah ne aiko ka je faɗa mai suka ce sun tsiya Allah ce to bari sai ya alamu na gadan manil kazabul ashir gobe alkiyama za su sani wane ne makaryaci mai girman kai su an makaryata masu girman kai ko kai ne makaryaci mai girman kai sai sun gani gobe alkiyama tun ba kai alkiyama ba Allah fara na musu tun nan duniya kamar yadda za mu ji eh, a jima kaɗan Allah ce inna mursulun naqati fitnatan lahum suka ce to ya salihu tun da ka ce Allah aiko ka to mu dai muna son ka nuna mana wata alama wata mu'jiza da za ta nuna mana tabbas cewa eh Allah ne ya aiko ka suka ce me kuka so a nuna muku kada in zo da wani abu ku ce kawai da ido ne muku ku haɗe duk abin da kuka suka ce to ga kurman dutse nan don da ruwa ba su ɓuɓɓugowa cikin dutsen nan abin da muka so gare ka dutsen nan mu gaya tsage tar raƙuma da ɗiyarta su hito ciki mu tabbatar da lalle manzo kake daga wurin Allah haka nan kuka so suka ce haka nan kuka so haka nan kuka so suka ce yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru suka ce mun kule shi mun kai ƙarya ta ta bayyana ƙarya ta ta ƙare ƙarya ta ta ƙare Allah subhanahu wata'ala sai tsage dutse suka ji tar dutse ya tsage sai gara kuma da diyarta Kau, zane nan kowa sai an kai ƙet an kai cirko-cirko sun yi tsammanin cewa alheri ne gare su ashe sharri ne gare su don kuwa suka biɗa kuma ba za su iya kiyaye dokokin da za a sa musu ba Allah subhanahu wa ta'ala ce za mu aiko musu wata taguwa ta zamo fitina gare su kamar yadda suka roƙa fartaqibuhum amma saurara su ɗai jira nan zuwa yan kwana biyu za ga abin da zai faru kuma ka ƙara haƙuri ka daure ka ci gaba da wa'azinka na misalin ya ci gaba da wa'azi duk sharrin da suke ƙulla mai da izgilin da suke mai da zagin da suke mai da baƙaƙen maganganun da suke faɗa mai duk gaba ɗaya ya daure ya ci gaba haƙuri sai Allah ce wannan ka waɗa musu annal a. cewa ruwan nan da suke sha da gari kowa shi gangara shi je shi ɗebo ruwa shi zo su yi amfani da shi to nan ruwan nan garin nan da suke sha ismatun bai na raba ruwan nan tsakaninsu da taguwan nan yau in suka je suka ɗibi ruwa to gobe su bar mataguwan nan da ɗiyarta kan wanda ya je wurin ruwan nan shi sha ruwa taguwan nan da ɗiyarta duk siwa da suka ga dama da ruwan in ya so washe gari taguwa ta kuma ta bar musu su kuma su je siwa da suka ga dama da ruwan saboda haka yau su adda ruwa gobe taguwa adda ruwa jibi su adda ruwa gata taguwa adda ruwa dokar da aka samu su kenan ba sun jawo kansu hitina ba tau suka ce ta wannan ba komi ba ne an kai ta tahiya an kai ta tahiya an kai ta tahiya an kai ta tahiya suka ce kai yanzu wa dabba za mu bar mu ruwa yini guda dukkan baki daya dabba ko mu ga mu mutane kuma ga mu da yawa ina haka nan bai yiwa a'a mai an mahita suka ce to sai an zauna shawara Allah ce musu kullu sharbin muktabar da ku da dabban nan kowa da ranar shan ruwa yau in kuka sha gobe ku bar madabba da suka shiga wurin mitin sai wani ce to ni na san wani mutum da ake ce ma kuddaru wani na ce kuddaru dan salifu abinda za mu yi mu ɗaukai kwangila ta kashe mana dabban nan mu huta da ita shin ba ku kuka biɗa ba ya kuma za ku ce kuma a kashe ta ai da sai ku ce ba salo ya da karo ki Allah ya fito da taguwan nan roƙa shi kuma shi mai ta amma ku ce kuma a kashe suka ce to lalle ko an zo da shawara mahita lalle an kawo mahita lalle an zo da mahita tau fata'ata fa akar aka je aka nemo kuddaru aka faɗa mai to ga abin da aka so yadda ta an gama wani abu mai sauki ne aka kashe mutum bale ma dabba nan da nan ya je kukkulle kullalliyan da zai fa'akar ya kashe taguwar da ya kashe taguwar yanta ko da ta yi boda ta sheƙa da gudu sai cikin dutsen nan da suka hito kamar dama hanya ta ga hanya nan najeriya ta shigo shi kenan sai dutse ya game hitowar wannan taguwa ɗin na daga cikin manya-manya alamomin tashin alƙiyama wannan taguwar ya taguwar ta salihu sai ta hito duniya bala'in da suka jawo ma kansu kenan kuma yi su Allah ce fa kaifa kana azabi wa nuzur yaya gargadin mu ya kasance gare su yaya kuma azaban mu ta kasance gare su Allah ce inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan Allah ce to su wa'annan tsawa guda kaɗai muka aika musu tsawa guda ta ba kama a nabi nuhu muka ciyaye da ruwa sama muka bulbulan da ruwa sama samu da al'ada aka aika musu iska har kwana bakwai yini takwas Allah ce to su waɗanda tsawa guda muka aika musu ba dai sun kashe dabbar da na aiko ba da suka ce a aiko masu to saboda haka azaba mafi wulakanci za mu yi musu Allah ce amma ka faɗa musu kahin azaban nan ta zo mun ba su kwana uku duk wanda kai da wani jin daɗin da zai yi a duniya ji kai shi cikin kwana uku annabi sanu ya faɗa musu tamatta'u fi darikum a ayyam zalika wa'dun ghairu maqdur alƙawari ne daga wurin Allah wanda kuma ba alƙawari na ƙarya ba ku sa ido kuma ku gani kwana uku nan na cika aka aiko da tsawon in mutum tsaye cike shi nan ya kankan in zaune cike shi nan in tsugunne cike in kwance cike duk yadda mutum ya ce shi kenan ya bushe ya koma abu busasshen ice Allah ce fakanu sai suka kasance ka hashimil mutazir a watattakan mai ɗarmashin gini an je an kwaso karmami an zo an ɗaura shinge tattakar da ke ragewa a kwashe a sa wuta a babbace Allah subhanahu wata'ala ce haka nan suka koma wala kad yassarna alqur'ana lizikri Allah ce hakika mun sauke alqur'ani lizikri don a kiyaye ai aiki da azun da ke ciki a wa'azu fa hal min mudakkir akwai wani wanda zai wa'azu ko ko babu Allah na cewa mu'az duk yanan da alqur'ani Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon wa'azuwa da alqur'ani ya ba mu ikon fi umarnin alqur'ani da dokokin alqur'ani ya ba mu ikon hannuwa ga duk abin da alqur'ani ya hane mu daga nan sai labarin annabi lutu zai biyo idan Allah kai mu gobe lafiya wannan kisan za mu tashi su kuma mu ji yaya ne Allah subhanahu wata'ala ya yi da su abin da karanta daidai Allah ba mu lada da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah ya fi mini ya cike cikin sukatan masu saurari Allah rama bismillah alhamdulillah da aka tattar da namu na yau da lokaci Allah ya saka mana da mamaki da alkhairi da sauran masu sauraro ba shi daya tambaya ta farko ta ce malam macen da ta rasu ta bar mijinta da diya guda da iyaku da mace da kannanta malam kananta yana gadanta ko mijinta da ɗiyarta su kaɗai za su gare ta idan ya kasance ta bar ɗa namiji ko jika namiji to ƙaninta bai cikin masu gado amma idan ya kasance daga mijinta sai ɗiyarta guda tak da ta bari zuwa wannan lokaci ɗan uwanta na shigowa cikin masu gado ɗan uwan nan idan shakikinta ne uwansu guda ubansu guda ko kuma uba guda suka haɗa ko kuma uwa guda suka haɗa to wannan idan ya kasance wanda suka haɗa uwa guda ba zai shigo cikin masu gado ba tun da diyar tsotso tana nan ta hana ɗan uwa da ummi ya yi gado saboda haka ‘yan uwa kashe biyu kenan za su yi gado shakiki wanda yake uwa guda uba guda ne da kuma wanda aka haɗa uba guda da shi in babu shakiki li'abi din sai ya gado shi ko shakiki idan gashi raye to li'abi ba zai gado ba kamar yadda ta ce ina ga babu da namiji a cikin ɗiyan da aka ambata kuma babu jika namiji ɗiyar da aka bari kuma guda ce ta ko ɗiya tana gado rabin dukiya sannan miji kuma shi na gadon kashi ɗaya bisa hudu na dukiya sannan 'dan uwanta shi ko sai ya rudda ciki ya kwashe abin da ya rage saboda haka a nan kenan za a kasa dukiya gida hudu in an kasa dukiyar mamaciya gida hudu za a ba diyarta kashi biyu rabi kenan daidai da daidai miji kuma zai ɗauki kashi ɗaya saura kashi ɗaya dan uwanta da ta bari in li'abin shakiki ne ya dauke sauran in kuma li'abi ne ya ɗauke sauran amma idan li'ummi ne to shi ba zai gado ba sai dai a koma kuma a matsayin idan babu wani mai gadon tukunna ne daga a ce tun da ɗan uwa ne za a mai haka nan a matsayin yana ulil arham Allah sa mu dace da alkhairi sai me mai tambaya ta gaba ta ce malam tana da biya ɗan shekara sha hudu tana da alamar gaba amma ba ta balaga ba kamar hankalinta bai fita ba mana idan ta sha azumi babu laifi to alamomin balaga ba guda ba ne idan aka ga alama guda daga cikin waɗannan alamomin to yariya ta balaga akwai eh, kidan dangi kamar yadda kuke cewa idan yariya ta fara kidan dangi to ta balaga idan ya kasance yariya ta fi da gashin hamata to ta balaga idan yariya ta fara haila ta balaga ko duk gaba ɗaya waɗanda alamomin ba a gansu ba sai gashi ta shekara goma sha biyar to ta balaga Allah ya sa mu dace da alkhairi duk wanda ta balaga kuma ba ya halatta ta sha azumi ko kwara guda bisa ganganci hmm. na'am mai tambaya ta gaba ta ce malam yana halatta mutum ya bi ɗan ɗarika sallah duk musulmi gaba ɗaya ana bi ne sallah duk wanda in yayi sallah sallah ta ingantatta ta to ana bi ne sallah wanda tun yayi sallah za a ce sallah ta babu ta to shi ɗaya ba a bi sallah duk wanda ya bi shi sallah kuma to babu sallah ta Allah bai ce ɗan kaza ko ɗan kaza ko ɗan kaza ko ɗan kaza ba wanda duk sallah ce Allah ka karɓar sallah ce to ana bi ne sallah na'am sai mai